ta malam ibrahim garba kan maganan sabon araji a najeriya na farko ni ban taba gani araji da zai taimaka talaka kamar wannan araji da muna da shi yanzu ba biyan araji na ilimi ba biyan araji arkan lafiya ba araji daga hannun masana'antu Fani bakwai ko shidda ana nan ba za a biya haraji ba ma talakawa sabo harajin nan zai kawo musu sauki in ka duba kuma zancen vat din na fa a ka abinci ba vat mutane suna kishe kuɗi da yawa kan abinci ba vat zabiya so a gaskiya wanda ya zona ya karanta sabuwar raji din nan ya duba ya gane zai cancewa sosai ya kamata mu goyo bayan shugaba Bala Mai Tinubu akan wannan sabuwar raji Ganin yadda talakawa ke fama da wahalhalu musamman ma biyo bayan cire tallafin mai, eh, baka ganin bai kamata a ce wannan karan kuma shugaban ƙasa ya gabatar da wannan batu na haraji ba? Ta Malam Ibrahim Tigarba ba ya ke majalisa na kasa ba? Ya ke gaban majalisa na ta duba, kuma abin da ya kamata yi kenan. Ya ce su daina tunda ya ji maganan su gwamnoni cewa akwai abubuwa da ba su yadda ba a cikin haraji nan amma shi shugaba ya yi abin da ya kamata ka tuna fa an kafa kwamiti national committee na fiscal policy sun zo na wata goma sha takas da stakeholders sun zaga duk nigeria akan maganan sabuwar haraji nan kafin su dawo su ada report din nasu sannan su mika wa president ko presidency kuma shugaba ya duba ya ce a mika wa majalisa na kasa abin da ya kamata ya kenan yana gaba majalisa yanzu za a yi public hearing dukan najeriya za su yi magana su jego majalisa su masu magana kowa zai zo na itautana daga baya za a jara abin da ya kamata a jara wanda za a kamata cire za a cire wanda ya kamata a hada da ba sa ba za sa kuma za mu zona kowa yadda kafin a sake sannan ci gaba daga gona wasu na ganin abin zai fi shafar talakawan arewacin najeriya ba ka ganin haka abin yake wannan magana ba kan arewa ko kudu ba ne magana ce ta inganta rayuwar talakan najeriya daga kowane yanki ba maganan cewa wannan daga arewa ko daga kudu ba mu yi magana gaskiya kamar yan najeriya da muna so kuma muna bukatan ci gaba najeriya abin da ya kamata kenan shi shugaban kasa yana duba ya kamata ku sake duba tsarin araji na kasa abin da yana zuciyan shugaban kasa bola mai tinubu kenan ni dai na duba kudirin sabon haraji din nan fa ba taba gan wanda ya ma talaka amfani kamar wannan ba. An cire haraji abubuwa da zai amfana su talakawa.